Allah subhanahu wa ta'ala ya yi waɗannan kwanaki falala ya sanya musu darajoji ya kuma ware abin da yake so mu aikata a cikin waɗannan kwanaki mafi girman aiki na gari da ake so mu aikata a cikin waɗannan kwanaki na tashriki shine abin da ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ayyamut tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikirillah kwanakin tashriqi dinnan kwanaki ne da ake ci a cikinsu ake sha a cikinsu kuma ake ambatan ubangiji mai girma ɗaukaka kwanaki ne da ake so ɗan adam kada ya azumi a cikinsu shi sa aka kira su da suna ayyamu aklin wa shurbin kwanaki ne da wato ake ci a cikinsu kuma ake sha babu wani dalili da zai sa mutum yayi azumi a cikinsu kamar yadda galibin malamai suka ambata ba za ka yi ramuwa a cikinsu ba ba za ka yi azumin kafara a cikinsu ba ba za ka yi azumin bakance a cikinsu ba don an kira su da suna ayyamu aklin wa shirf ana so ka ci abinci a cikinsu ana so ka ci daga cikin abin da ka yanka na naman layya a cikinsu sannan ana so ka sha daga cikin irin abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya hore maka nan dangogin abubuwan sha ruwa ne lemo ne haka ake so ka yi sannan kuma kada ka manta da ka barbari. domin Allah ta'ala ya ce wazkurullah fi ayyamin ma'adudat ku yawaita ambatan ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin waɗannan ƙididdigaggun kwanaki za mu ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kasance suna yin kabarbari a cikin waɗannan kwanaki suna kabarbari suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ji kansa da rahama ya fitar da hadisi a cikin littafin sa na Musnad daga ruwayar Abdullahi dan Umar da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda sun kasance suna zagaya kasuwanni a cikin waɗannan kwanaki suna kabarbari domin 'yan kasuwa su tuna kada su shagalta su ringa yin kabarbari kowa ya san kasuwa wuri ne na hada-hada wuri ne na wani abu yakan ɗauke wa mutane hankali shine harkar kasuwancinsu da fafutukar nema da ƙoƙarin me za a samu a kai ciki a kai wa iyali ko a ajiye wannan galibi yakan shagaltar da 'yan kasuwa ayyuka da dama na aikin alkhairi za ka ga wani ɗan kasuwar saboda hada-hada hatta sallah kuɓuce masa take a kan lokaci to don kada 'yan kasuwa su yi sakaci da yawan ambaton ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin waɗannan kwanaki shine waɗannan hamshakan sahabbai guda biyu abdullahi dan umar da abu hurairar abdurrahman ibn sakhrin allah ya kara musu yadda suke yawo cikin kasuwanni suna kabar bari dan yan kasuwa su ji su tuna abin da ake so su yi a cikin waɗannan kwanaki na ambaton ubangiji mai girma ɗaukaka haka a cikin wata ruwaya wadda al'imam muslim allah ya ji kansa da rahma ya fitar da ita a cikin littafinsa na sahihi yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah sani cewa kwanaki na mina kwanaki ne da ake so a ci a sha kuma a ambaci Allah wacce ruwaya ta farko annabi sallallahu alaihi wa ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah wannan kuma ya ce ayyamu muna ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah wato dan a bambance maka al'amuran guda biyu in ka karanta duwayar ayyamu muna to wannan ana magana da waɗanda suke zaune kenan a filin mina kada wani ya ce saboda giringidi shi ya ce aini na zo aikin haji daga bana sai baɗi baɗin kuma ta mai yawan rai ce yawan ran ma ta mai tsananin rabo ce tsaya in yi azumi in kafa tarihi a rayuwata na taɓa yin azumin mina to dan kakkai wannan sai manzo Allah ya sarraha maka yace ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ku sani cewa kwanakin mina kwanaki ne da ake ci a sha kuma a ambaci Allah Ku kuma da kuke zaman gida Allah subhanahu sallallahu alaihi wa sallama yace ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah haka kuma a cikin wata ruwayar da al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kansa da rahma ya fitar da shi a cikin littafin sa na sahihi daga ruwayar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'atha fi ayyami mina munadiyan yunadi ya aika wani mai shela a kwanakin mina yana wa mahajjata da suke zaune a mina shela yana kiransu yana cewa da su la tasumu hazihil ayyam kada ku abinci kada ku azumci waɗannan kwanaki fa innaha hiyal ayyamul ma'dudat domin waɗannan kwanaki su ne waɗannan ƙididdigaggun kwanaki allati qala Allahu azza wa jalla fiha wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin haƙƙin waɗannan kwanaki ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ƙididdigaggun kwanaki wata ruwayar ta Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'asa Abdullah bin Hudhafa ya tsufu fi zina wanda manzo Allah ya aika ya wannan shela din wani sahabi ne Allah ya ƙara masa yadda da ake kira da suna Abdullahi bin Hudhafa ya aika shi yana zazzagayawa lunguna da saƙon mahajjata a cikin Mina yana gaya musu cewa la tasumu hadhihi al-ayyam kada ku azumci waɗannan kwanaki fa innaha ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah domin kwanaki ne na a ci a sha kuma a ambaci ubangiji mai girma ɗaukaka ya ku yan uwa a cikin imani sani cewa waɗannan kwanaki suna da falala duk da dai cewa akwai sassauci na ibada a cikinsu ba za ka yi azumi a cikinsu ba ba za ka wato ainihin yi wani abu mai nauyi na aiki a cikinsu ba an sauƙaƙa maka za ka ci abinci za ka sha kuma za ka ambaci Allah to wannan ba shi yake nuna cewa mu ɗauki waɗannan kwanaki a matsayin kwanaki na gafala ba a matsayin kwanaki na miƙe ƙafa a matsayin kwanaki na wato ainihin yin ayyukan da ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta musamman ga al'ummar da take rayuwa a yanzu cikin samari kada ku taɓa ɗaukan cewa kwanaki ne da ubangiji ta'ala ya baku yancin ku saɓa wa ubangiji ta'ala yancin a gayyato makaɗa a cika unguwanni ana kaɗe-kaɗe a tare hanyoyin al'umma ko ƴancin a tafi wurare na shakatawa na miƙe ƙafa a je a yi ta ayyuka na saɓon ubangiji mai girma ɗaukaka ko ƴancin a ɗauki mata a cikin shiga ta tabarrujanci a je a ringa saɓon ubangiji mai girma ɗaukaka za ka ga galibin kwanakin sallah kwanaki ne da matasa suke ɗaukan su a matsayin kwanaki na miƙe ƙafa wani bai taɓa shan taba sigari ba yau ana hafi sallah tsaya ya gwada wani bai taɓa yin aikin banza askin banza a kansa ba yau ana haifi sallah tsaya ya gwada wani bai taɓa zuwa wurin da ake saba ubangiji mai girma ɗaukaka ba bai taɓa zuwa gidan rawar gala ba bai taɓa shiga sinima ba amma sai ce yau albarkacin kwanakin sallah tsaya ya je miƙe ƙafa wannan haramun ne a cikin addini kwanaki ne da ake so a ƙawata su da ayyuka na biyayya ga ubangiji mai girma ɗaukaka a ƙawata su da zumunci a ƙawata su da taimakon juna a ƙawata su da sadaka a ƙawata su da ziyarce-ziyarce asibitoci a duba marasa lafiya gidajen marayu a je a zauna da su a tausaya musu bisa ga halin da suka tsinci kansu a ciki na maraici a je ziyara gidajen kurkuku domin a zauna da waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya jarraba da irin jarrabawa ta taskacewa aka ɓoye su a cikin gidajen kurkuku ba su da 'yancin walwalar su fito su yawo a kan tituna a je a kai musu ziyara a ci abinci tare da su a sha ruwa tare da su a yi walima tare da su a yi musu wa'azi lokaci ne da ake so ɗan adam ya rubanya aikin alkhairi a cikinsa lokaci ne da ake so ɗan adam ya yawaita ibada a cikinsa ku sani cewa lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba mu faraga to wannan lokacin Allah yana kimanta ibada a ciki ku ɗauki dare dare lokaci ne na faragar ɗan adam kowane ɗan adam idan dare yayi bacci yake yi da mun shari wa ja'alna nawmakum subata lokaci ne na ya miƙe ya huta ya rakashe ba a buƙatar komai a tare da shi na wajibi a wannan lokaci din to amma sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya ibadar dare ta zamanto ta fi kowace ibada falala ka tashi kai sallah cikin dare ko ka tashi ka ambaci Allah cikin dare kai ko ka tashi ma kai tafakkuri da Allah ta'ala yake faɗa a yin da ke cikin suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كتاشي كي تفكري كأي cikin dare wannan ba karamar gagarumar ibada bace ba amma kaga aslan dare an yi shi ne domin ku huta an yi shi ne domin ku yi bacci an yi shi ne domin ku nutsu a ciki kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya nassanta a ayoyi da dama amma kai mutane suna bacci ka yaki ce ka tashi kai ibada Allah ya fi girmama wannan ibada din ya fi ba da falala a cikin wannan ibada din ya fi ɗaukaka darajar ɗan adam a cikin wannan ibada ɗin to haka su ma waɗannan kwanaki na tashriki da aka ce a miƙe ƙafa da aka ce a ci a sha da aka ce a idin wato a idin musulmi to a wannan lokaci ɗin kai kuma yi ƙoƙari ka ja jikinka kai ibada a ciki ibada a cikin waɗannan kwanaki tana da matukar falalar gaske hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kara masa yadda daga ruwayar uqba ibn amir Allah ya kara masa Allah ya ji kansa da rahama daga ruwayar uqba ibn amir Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yawmu arafa wa yawmu nahar wa ayyamu tashriq iduna ahlul islam wa hunna ayyami aklin wa shurbin ku sani cewa ranar arafa da yawmun nahar ita ce ranar yanka wa ayyamu tashriq da waɗannan kwanaki na tashriqi guda uku da suke bayan sallah iduna ahlul islam manzala yace kwanaki ne na idin mu ma abota addinin musulunci wa hunna ayyami aklin wa shurbin ku sani cewa su din kwanaki ne na a ci a sha kuma a ambaci ubangiji mai girma ɗaukaka a cikinsu muna roƙon ubangiji ta'ala ya karbi ibadunmu a cikin waɗannan kwanaki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'o'inmu ya haɗa mu da dukkanin albarkar da take cikin wannan kwanaki أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kathira wa nashkuruhu jalla wa ala shukran jazila wa salatu wa salamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka ku sani cewa wannan rana da muke ciki ranar idi da waɗannan kwanaki da suka biyo bayanta tsirarun kwanaki ne da suka rage mana na ban kwana da wannan shekara mai albarka tsirarun kwanaki ne da suka rage mana na ban kwana da wannan shekara ta hijira mai albarka shekara ta 1441 yau ana lissafin tsora kwana 20 kenan ta tsare ko kwana 19 don haka wajibi ne a cikin wajibi ne a gare mu a cikin irin abin da ya rage mana na waɗannan kwanaki guda mu tsaya mu tunani mu kalli me muka aikata a cikin wannan shekara wace irin nasara muka samu galibi ba ma iya wa kanmu da kanmu ƙididdiga muna rayuwa ce ta daki da ka mu kwana mu tashi mu wuni mu kwanta mu tashi haka kawai muke yin rayuwa ɗin amma ba ma iya tsayawa mu ƙididdige a ɓangaren ibada wace nasara muka samu a cikin wannan shekara kai hatta a ɓangaren kasuwanci da ci gaban rayuwa me ka tsururuta me ka amfana ma kanka a cikin wannan shekara dole ne ka tsaya kai wa kanka da kanka lissafi kai wa kanka da kanka hisabi akan wani irin nasara ka samu a cikin wannan shekara wace irin asara ka tafka a cikin wannan shekara sannan ka yi ƙoƙari cikin waɗannan kwanaki da suka rage ka yi wani gagarumin aiki na ibada ko na kusanci ga ubangiji mai girma ɗaukaka ko na gina rayuwar kama a cikin waɗannan kwanaki da suka rage don ka zamanto kana da kyakkyawan sani da masaniya kan cewar wannan shekara da za ta ƙare ka amfana da kanka a cikin wani abu a cikin waɗannan kwanaki da suka zo ƙarshe a cikin rayuwarmu ya bayan Allah mu rage wa kanmu buri mu rage wa kanmu dogon hange mu ringa tuna mu kanmu cewa akwai wani gagarumin al'amari yana fuskantar mu shine yinin alkiyama kai al'umma da dama daga cikin yan uwanmu da aminanmu da iyayenmu da kannanmu da yayyunmu waɗanda aka kullo waccan shekarar da su amma ba a ƙarasa wannan shekarar da su ba waɗannan kwanaki da suka rage Allah ne kaɗai ya san a cikinmu wane ne waɗanda zai ga ƙarshen wannan shekara ɗin kaga ko wanda yake cikin irin wannan hali na rashin tabbas bai kamata a ce kullum tunaninsa da burinsa da miƙe kafarsa shine ya zai shirya wa duniya ba duniya waje ne na jin daɗi amma fa ka sani cewa jin daɗi ne ɗan ƙanƙani lahira idan ka je mata da kyakkyawan aiki ita ma waje ne na jin daɗi sai dai fa waje ne na jin daɗi tabbataccen jin daɗi kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratu zafir inna ma hazihil duniya dunya mata wa innal akhirati hiya darul qarar wa innal akhirati hiya darul qarar Allah ta'ala ya ce ku sani cewa sani ba wata ababa ce wannan rayuwar duniya din face dan kankanin jin daɗi amma kun ga gidan lahira kun ga aljanna hiya darul qarar ita ce gida na tabbas amma duniya ba ta da tabbas da haka ka rage wa kanka buri ka rage wa kanka tunane-tunanen ya za ka kafa duniya buri kashe zuciyar dan adam yake yi hana shi ka taɓus yake yi hana shi ya tashi ya nemi na kansa yake ka kalli duk wanda ya cika zuciyarsa da buri daidai da kasuwanci baya iya yi daidai da aiki ba zai iya yi ba yanzu da za ka kira wanda ya cika kansa da buri ka ce masa ga aiki na tela zo ka yi ga aiki na kafinta zo ka yi ga aiki na wata sana'ar hannu zo ka yi sai ce maka ina yaushe zan yi kuɗi a cikin wannan ai ba a yin kuɗi a cikin wannan sana'ar ko kuma akan daɗe ba a yi kuɗi ba ai shi kawai mafarkinsa yau ɗinnan ya wayi gari a bashi kuɗi yanda zaka ga al'ummar mu buri ya cika zuciyarsu a zuɗa zidan nake ganin bidiyon wani a cikin social media ana masa magana to kai yanzu idan aka tashi baka kuɗi nawa kake so a baka yace eh to to mun taɓa na gyaran rayuwa ina so a bani tiriliyan uku su ma in suka zo sai na musu bulalan makara dan sun daɗe ba su zo ba me bulalan makara sai ya ɗinka riga ya gina katon gida ya hau jirgi ya ɗan yawata duniya wai sannan ne kuma ya dawo a bashi kuɗin da zai ci gaba da rayuwa waɗannan su na bulalan makara ne wannan wani irin buri ne wannan wani irin kekashewar zuciya ce wannan wani irin mutuwar zuciya ce ka tashi ka nema ka tashi ka gina kanka ka tashi ka yadda da abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya tsora ka a kai na matsayi babu irin matakin da ba za ka saka a cikin rayuwarka ba ya ku bayan Allah ku ringa tuna ma kanmu mu ringa tuna ma kanmu ni'ima daga cikin ni'imomin da ubangiji ta ya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku kididdige ni'imomin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi muku da ba za ku taɓa kirge ta ba yanzu a ce tashi da kan kanka kirgawa kanka ni'imar da Allah ya maka ba za ka iya kirgawa ba kai da yawan mu ma muna rayuwa a cikin ni'imomin ubangiji mai girma ɗaukaka ba ma ma jin cewa wannan ni'ima ce yanzu ka ɗauki ni'imar iyaye kaɗai da Allah ta'ala ya halicce mu ta tsatsan iyaye ta hanyar aure muka fito muke yawo a duniya ba wanda yake tsangwaman mu ba wanda yake tsokar mu domin wanda ya fito ba ta hanyar aure ba wanda aka haifa ba a san iyayensa ba tsangwamarsa ake shi kansa baya jin daɗin rayuwa a cikin al'umma amma ubangiji ta'ala ya maka ni'ima ya halitto ka a tsatsan alhaji wane da hajiya wance da malam wane da malama wance gidansu wane kana da adireshi da ake iya gane ka wannan ba karamar ni'ima ba ce ba ga ni'ima ta ji ga ni'ima ta gani ga ni'ima ta lafiya ka ji mutum yana ihu yana ana cewa godewa Allah yana me zan gode me aka bani in kuma ana magana ya ce maka aini ka ganna nan sai in shekara ban yi zazzabi ba shi wannan bai san ni'ima ba ce da ubangijin da girma ɗaukaka ya bashi to ka gode wa Allah akan wannan ni'ima din ni'ima ta yanci na rayuwa ka tashi a lokacin da kake so ka fita a lokacin da kake so ka dawo a lokacin da kake so wannan ni'ima ce ɗazun da ne mana ishara ga waɗanda suke ɗaura a gidan kurkuku ba su da ikon da za su fito ka je ka tambayi waɗanda suke ɗaura a gidan kurkuku murna suke ranar da aka ce za a kai su kotu ba don komai ba yau za su fita su ga mutane suna yawo a kan kwalta kai kuma kana da wannan yanci ɗin ka kasa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima gode ubangiji mai girma ɗaukaka akan ni'imar rufin asiri da ya maka wani da za ka je ka ga nauyin bashin da ke kansa in za a yi gwanjan zuri'ar su gaba ɗaya a sayar ba za su biya masa bashi ba amma kai kana rayuwarka cikin rufin asiri ba mai ka ba wanda ka taɓawa dole ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima ku sani cewa ya ku 'yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da yawaita salati ga babban masoyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin littafin sa mabuwayi suratul ahzab inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tabbas Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga wannan sanannen annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sallimu taslima haka kuma ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa dukkanin wanda ya masa salati guda ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai masa salati guda goma Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهل مهضة الدين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح دنيانا اللهم اصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شيء اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمورنا ونحن البائسون الفقيرون مستغيثون المستجيرون مشفقون المذلون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك يا الله مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الظليل وندعوك دعاء الخائف المبطر من خضأت لك رقبته وصابت لك عبرته وضل لك جسمه ورجم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيون وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم أحسن حياتنا اللهم أحسن حياتنا وأحسن مماتنا وأحسن خاتمتنا وأحسن مآلنا واكتب لنا عفوك ورضوانك يا أكرم الأكرمين اللهم اعنا على خير اللهم اعنا على كل خير اللهم اعنا على كل خير اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Okay, ya shi. Okay, akwai dan agaji da ya rasu yanzu dinnan dan agajin dan masallaci ne a Walu Coverage muna addu'a Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa